ba ne musun cewa su ne fiyayyun halittu sanni ji kan ma'aiki masu kallo mana dai godiya sosai yadda kuka ba mu wannan dama muka je muka dan huta insha Allah yanzu mu koma wajen malam sai ya zama an dora insha Allah malam kuna bayani akan eh, shi wannan bangare din na janaba din yauwa insha Allah kenan sai ya zama kun to abin da muke magana shine wannan abin da ya shafi shi dai eh, eh, jima'i din uh-huh. shine cewa yana karya azumi sawa'un na halal akai ko na haram akai hmm. mutukar daga ketowa alfijir zuwa kafin faduwar rana uh-huh. aka aikata wannan an aikata sabo shi uh-huh. yasa ai kaga da a farko farkon musulunci ai kaga an hana hatta da daddare din misali amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya fada uhilla lakum lailata siyamin rafathu ila nisaikum daga ba sai aka halatta to wannan da rana din yana nan bai halatta ba amma idan ya zamanto cewa a'a mutum ya manta ne farko misali wani lokacin farko farkon azumi ana manta mhm. akan yi mantuwa ko mutum a cikin wuni din daga ketowa alfijir zuwa kafin rana ta faɗi wala Allah kawai mantawa ya sai je aikata haka to a nan tun da bisa mantuwa ne ba shi wannan azumin sa bai lalace ba yawwa amma idan tun sasa mutum aka yi aka ce ya yi to azumin sa ya ɓace illa iyaka ka fara ce babu to babu kafara azumin ya ɓace amma kafara ce babu kawai zai zama ya yi ya rama azumi din sakamakon an tirsasa safi yauwa don haka to kaga a takaice wannan ne sannan abin da muka faɗa abu na hudu mhm. da ya shafi inzalul mani wato mutum ya yi aikata wani abu da mani zai fito a tare da shi can da aka faɗi abu ta ɓangaren jima'i wato ko da mani bai fita ba in dai misali hashafa aka ce ta shiga to kawai shi kenan azumi ya ɓaci yauwa sai kuma idan shi kuma wannan ta bangaren fitar da mani ko ta wace hanya ce mutum ya sawa'un mutum wani ya billah ya taba al'aurarsa ne ko ko a'a ya taba matarsa ne ko ko ya sambace ta ne ko dai wani abu ko an zauna ana ta yawwa ko dai wani abu dai aikata ma kansa yana sane wanda oh. zai sa ya ainihin mani ya fita daga gare shi to in ya aikata wannan azumin ya karye hmm? na'am wannan kenan sannan sannan abin da ya shafi kuma abin da ya shafi ta amudul baka ya alal janabati shi mutum ya yi bisa ganganci janaba ta kama shi da daddare da janaban oh. nan ta kama shi da daddare yawa to kafin alfijir ya keto mhm. to kuma sai yana sane sai ya ƙi yin wanka to ya yi kwancinsa yana sane sai ya kwance sai ya ko ma bai kwanta din ba yana zaune ai ba sai ya kwanta ba ko akar makalla eh, eh, ya shanta ke na ba sai ya kwanta ba almuhimmi janaba ta kama shi da daddare mhm. yana sane sai ya ki yin wankan janaba har gari ya waye masa har alfijir ya keto har alfijir ya keto masa amma eh. bai yi wanka ba to kaga wannan idan ya haka din to zai zamanto ya sa ya kare akar makalla akwai wata rawaya da yan uwanmu suke rawaitowa cewa eh, wal billahi manzon Allah ya kasance yana wayo gari wannan kamar da kai bayani ruwaya wasu suke rawaitowa muna magana nan mai ahal bai suka gaya mana iyalan manzo sallallahu alaihi wa sallama me suka gaya mana shi muke magana yauwa wanda manzo Allah ya wasiya yauwa waɗannan da annabi ya ce a riƙe su suke gaya mana me suka gaya mana shine cewa wayar gari da janaba mutum cikin dare ya janaba a watan azumi yana sane to ya yin wanka ha alfijir ya keto masa to in yi haka da ganganci azuminsa ya ɓace kai a wannan mas'ala ma aka ce kai ko da mantawa yayi to inna lillahi lalle ko ya yana san yana da janaba da daddare eh. amma sai ya manta bai wankan ba har alfijir yake to eh. to azumin sa ya kare mhm. kai ba azumin watan ramadana ba ramuwar sama mhm. misali mutum kamar mace misali ko mutum ya rashin lafiya a cikin watan azumi bai sami yin azumi ba eh, mhm. sai zama na ana bin sa wannan azumin bayan watan eh, azumi sai yake so ya rama azumin watan ramadan sai ya kwana da niyyar azumin nan washe gari da ya tashi sai ya manta ya tashi da janaba a jikinsa mm-hmm. ramuwa ne na watan eh. ramadan ah, ba ma cikin watan azumin na ramadan ba a rama watan azumi kamar mace ce tana al'ada a lokacin watan ramadan eh. ko kuma ya zamanto cewa Eh, tana biki wato jinin haihuwa ko eh, eh. a watan ramadan kaga ai ba za ta yi azumi ba mhm. in ma ta yi bai inganta ba to bayan watan azumi sai take so ta yi menene ta rama wannan azumin sai ta waye gari da janaba mhm. to wannan babu azumin wannan ranar ko da mantawa aka yi ko da mantawa aka kai makalla nan mai so kallo za su so su je cin nan kuna bayani ne kan shi watan ramadan idan ba watan ramadan yau wato shi ne abin da muke faɗa wannan hukuncin ya keɓanci azumin watan ramadan ko ramuwar azumin watan ramadan na'am akram amma sauran wasu azumin muka na musahabbai da na wajibai eh, ba su da wannan hukuncin mhm. misali da mutum zai nazir ce zuwa cewa zai azumi yayi ba kancan zai azumi yawaye gari da janaba azumin sa yana nan ko kuma a mutum ya yi yamin ko kuma an mun taɓa yin bayanin su wannan kaga duk daban ne kaga su ma sukan zama wajibi to kaga ko kuma azumi ne na kafara mhm. mutum yana azumin kafara kaman akwai wani ban sani ba a nan program ne wani ta taba tambaya cewa mm-hmm. mutum ne ya karya azumin sa yayi jima'i da rana a mm-hmm. watan ramadan mm-hmm. da ganganci kafara ta kama shi eh. da ya zo kuma yana rama azumin kafara din da ya zo yana yin azumin kafara din eh. kuma sai ya kara karya azumin kafara din da dai laifin da ya aikata a eh. baya to yanzu shin kafara kan kafara ke na ce a'a ita kafara ita kafara in da azumin watan ramadan ko ramuwarsa mhm. ba azumin da in an wayi gari da janaba yake karewa sannan wannan ya banci ramadan kenan amma ita kafara kuma mhm. <laughs> a azumin kafara an an karya shi ba a kare masa kafara fara. yawwa to alayi halin kenan an mai sauki ne mana to haka hukunci ya zo sauki aka yi Allahu alim yi dai hukunci haka ya zo na haka wannan hukunci din ya keɓanci watan ramadan da ramuwar azumin watan ramadan amma banda wannan azumin watan ramadan da ramuwarsa to eh. babu wani ainihin babu wani abin da ya shafi wannan mhm. babu wani azumi da ake yi masa haka yauwa sannan akwai abin da ya shafi kuma mata mata masu wanda za su gama al'ada ko matan da suka gama jinin biki da daddare sun gama eh ko kuma sun gama da rana misali mm-hmm. amma kafin alfijir din ya keto kaga macen da al'ada ta ɗauke mata da rana ai kaga ba ta da azumin rana ko eh. dole dai ya zama na kafin alfijir ya keto mm-hmm. na washe gari eh. ta kasance ta yi wanka ko matar da jinin biki ya ɗauke mata sawa'un da rana ne ko da daddare mhm. to wajibi ne kafin alfijir ya keto a watan ramadan kenan eh. ta yi wanka to su ma hukuncinsu ɗaya da wancan na na wayar gari da janaba su ma dole ne macen da al'ada ta ɗauke mata mhm. da macen da jinin biki ya ɗauke mata to wajibi ne su kasance sun yi wanka na haila ko wanka na mhm. biki mhm. kafin alfijir ya keto idan alfijir ya keto ba su yi eh. wannan wanka ɗin ba to in bisa ganganci ne kaga sun karya sun karya na da suke so sun ba su da shi to kaga shine abin da yake wannan hukuncin sai kuma wacce take istihada oh. wacce ita ke istihada da mutawassita mhm. da kafira wacce take jinin istihada mai yawa kenan jinin cuta da hausa ake ce mhm, masa ita kuma aka ce eh, kafin mai mutawassita duk kafin ta sallar asuba za ta yi wanka to idan ta yi wannan wankan ba azumin babu shi kina anan malam dole ne ita macen ta tantance dole ne ta tantance wani ne jinin haida eh, ne jinin haida eh, istihada wanne ne jinin istihada na'am sannan idan idan haka nan wacce take kathira ita kuma kaga wacce take almutawassita wacce take jinin jinin istihada mhm. wanda take matsakaiciya kaga ita dissan da na farko dissan da za ta yi sallah za ta yi alwala in ta hada azhar da la'asar kaga za ta yi musu alwala ɗaya magariba da isha za ta yi musu alwala ɗaya sannan kafin ta sallar asuba za ta yi wanka wannan wankan da ta yi shine sharaɗin ingancin azuminta to idan kuma mai kathira ce mai jinin istihaza dinta mai yawa ne to kafin alfijir ya keto za ta yi wanka sannan kafin ta azahar da la'asar za ta yi wanka hakanan kafin ta magariba da isha za ta yi wanka to wannan haka hukuncin sai a kiyaye eh. da dole sai a kiyaye waɗannan al'amura ɗin wannan kenan ta abin da ya shafi ainihin abin da ya shafi mai istihada da wayar gari da janaba na haka hukuncin wayar gari da janaba ɗaya ne da wayar gari da ba a yi wanka na na haila ba ko kuma wanka na na nifasi mhm. sai abin da ya shafi kuma ta'ammudul kadhibi ala Allah wa rasuli mutum ya yi wa Allah ƙarya mhm. mutum ya yi wa manzon Allah ƙarya mhm. mutum ya yi wa ɗaya daga cikin imamai ƙarya mhm. to duk wanda ya aikata wannan azumin sa ya kare akar makalla ana an ce ƙarya kamar ana nufin kenan ya yi mutum ya faɗi mutum ya ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba mutum ya ce manzan Allah ya ce alhali manzan Allah bai ce ba mutum ya ce imamu Ali ya ce alhali imamu Ali bai ce ba ya ce imamu Hassan ya ce imamu Hassan din bai ce ba ya ce imamu Hussein ko ɗaya daga sauran a'imma ya ce amma fil waqi lam yaqul akar makalla musamman cikin shi wannan wata ana samun eh, mai ake cewa malamai da yawa suna bayanai akan hadisai cewa gashi kaza alhali kuma in mun duba wasu hadisai ga cewa ba sahihai bane shi wannan ya za a iya shi ma mun shayi magana akan wannan cewa idan mutum zai faɗi hadisi riwaya ce ko oh. hadisi akan qur'ani dai ba mu da matsala ko mhm, qur'ani da mutum bai sai ya kirkiro ya zo ya ce ya faɗi wata aya ya faɗi wani larabci sai a ce wannan mai ka faɗa sai ce aya ƙur'ani ce eh, <laughs> bai sai girgarwa di inda dai faɗa cikin eh. al'ummar musulmi mm. ba za a rasa wanda ko bai haddace ƙur'ani ba amma ya san dai wannan ba aya ba ce domin ayoyin ƙur'ani ƙididdigaggun ayoyi ne kuma alhamdulillah al'ummar musulmi suna ta haddace alƙur'ani mutum bai sai ya zo ya yaudari mutane da wani larabci ya ce aya ƙur'ani ba akar makalla duk da yake dai ban san ingancin shi wannan ba akwai wani da aka ce irin masu abin din nan suna sai suka yanyi wani larabci sai aka ce wannan kayar da sai ce eh sai aka ce to ai ni na kirkira shi ba hadisi mai shi <laughs> to alayi hali abin da muke so mu ce shine eh. yadda ayoyin qur'ani suke a kuma al'ummar musulmi suka damu da su suke haddace qur'ani duk inda ka je da kasashen musulmi da kasashen ma da ba na musulmi ba za ka samu dubbai na al'ummar musulmi da suka haddace alkur'ani wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin hikima ta Allah baraka wa ta'ala wajen kare alkur'ani wannan janibin kenan amma hadisai kuwa suna nan barkatai ko hadisai suna nan barkatai ana eh. akwai hadisan ƙarya da yawa to ina da to mana in mutum kai ga tantancewa shi yana ta don haka shi isa kaga fadan eh. a fadan hadisi to fadan hadisi an mhm. fada tun annabi yana da rai ake masa ƙarya yace man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar tun yana da ake kirkirar karya a ce eh. annabi ya ce kuma bai faɗa ba to ba talballanta na ya tafi kuma akar mukalla a nan wurin kenan za mu iya cewa nan wannan hadisi gashi lokacin manzon Allah ne ya faɗe shi shin kenan an samu tun a zamanin tun a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ake yi masa karya a ce ya ce alhalin bai ce ba a ce annabi ya faɗa alhalin bai faɗa ba to haka nan ka gani ballantana kuma wannan zamani to Allah littattafai suna nan da dama kullum mhm. ta hakiki ake ta hakiki ake sai a ce kai an gano ma duk hadisai kaza duk rauni ne da su kai wasu ma ce mun gano duk hadisan ƙarya ne duk da inganta hadisi din a ce mai rauni ne ya zama Eh, wani fati fati ne <laughs> idan fatin <laughs> ko bangaren idan bangaren mu suna so je kaza yanzu muka ga malaman mm. wahabiya da suka fara kokarin eh. ah, su ce ma da hadisan da suka ce ka aka ce ka ai ka ai rawa da kiɗa wai an ma gano yanzu duk ma hadisan masu rauni ne misali yanzu ta halitta ke yanzu to abin ala zahir abin da suke ta fafutuka <laughs> to kaga kenan menene abin da mhm. ake magana shine cewa idan an ce ga wata riwaya ko ga wani hadisi mhm. daga aka dangana shi ga manzo ko aka dangana shi ga eh, ɗaya daga cikin ma'asumai mhm. to mutum yana iya kauce wannan sai ya ce an rawaito cewa وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ka to kenan an rawaito cewa ko kuma an wani an wani an wani kala kala rasulullah to akram kalla nan wani kenan yana bukata mutum kafin ya faɗi ma ya dan yi maraja da mai bisa ihtiyadi ihtiyadi shine cewa mutum zai faɗi ruwaya ya ce wani ya rawaito cewa annabi ya ce kaza wane ya rawaito an wane haddathana wa qala haddathana eh, wane qala qala rasulullah ko kuma an wane an fulan an fulan an fulan an rasulullah kaga shi ya ce ya karbo daga hadisi amma kai da ka faɗa ba mutlaqan kawar saboda mm. hadisan ƙarya suna nan da yawa da aka dangana su ga annabi hadisan ƙarya suna nan da yawa da aka dangana su ga imamai kai hadisan mm. ƙarya suna nan da aka dangana su da Allah aka mm. ce hadisi kudusi ne mm-hmm. ka gani ko to saboda haka wannan ita kuma ba bambanci ita wannan ƙarya ga Allah da manzo mhm. da a'imma din sawa'un mutum rubuta waye ya rubuta ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alalin ƙarya yake ko kuma a'a ishara ya nuna aka ce annabin ya faɗa ce eh haka akar makalla me za ku ce dangane da wannan wata da ake ciki mai tarin albarka kuma za mu ga ta ganin lokaci musamman a media wasu abu da sauransu sai ga ana ta tura wasu abubuwa ko shi mutum ya san waɗannan abubuwa eh, shi ya tura su irin waɗannan abubuwa yake shi mutane kokari ya kamata su musamman irin wannan zamani namu zamani ne mai sarƙaƙiya iri-iri yanzu kowa ya zama wato eh, me zan ce ne kawai a cikin sai ka gari kawai kowa ya ga dama mutum yana kwance a cikin ɗaki kawai sai ya kirkiri magana ko kuma magana ba ta da tushe kawai sai ya saki labari ko da sunan addini ko da sunan wani abu kawai sai kaga ya saki magana wataƙila ya gwara kan mutane ka ga har da waɗanda bai dace ba ma a ji mm. cewa wannan magana ta musu tasiri amma ƙarshe in ka duba ko wani ne can a ɗaki ya je rubuta ya wani to halin dole ne mu ringa kiyayewa duk abin da ya danganci abin da za mu ce abu ne na addini to sai mun yi taka tsantsan kada mu dangana wa Allah ko manzon Allah ko mu ce wani abu halal ne ko haram ne mhm. irin waɗannan mu dangana shi ga Allah ko manzo ko ɗaya daga a'imma alhali fil haqiqati wal waqi laysa al-amru kadhalik haqiqa ba amrun ba haka yake ba hmm. ka gani shine abin da ake magana akan wannan akan abin da ya shafi dangana karya din nan sannan daga cikin abin da ya shafi idan mutum ya haka azumin sa ya karye kada'an azumin sa ya karye in mutum ya karya din nan ya ce Allah ya ce alhalin Allah bai ce ba ya ce hmm. annabi ya ce alhalin annabi bai ce ba hmm. ya ce imama ali ko ɗaya daga a'imma ya ce alhalin ba su ce ba yana sane to azumin sa ya karye <laughs> babu da shi laifinsa ma ya fi yawa kaga babu bambam na farko karyar da ya haramci mhm. kuma gashi azuminsa ya karye mhm. shi ko wanda ya zo ya ɗauki wani abu ya yi loma kaga gaitu ya karya azuminsa mhm. amma shi abin da ya ci ai ba abin haram ya ci ba ya karya azuminsa ne ya fi wanda ya ci abinci illa ya fi wanda ya sha illa ka ya fi wanda ya jima'i illa saboda shi ya faɗi wani abu wanda zai iya haifar da abubuwa iri-iri zai iya halatta jinin mutane da wannan karyar da ya yi zai iya haifar da fitina a cikin al'ummar musulmi da wannan karyar da ya yi eh. mallam wannan zamani da ake ciki ko kuma wannan wuta zamani ta ganin malamai da dama suna ta wa'azozi da abin nan zama ganin wasu kawai za ga in kai lihazin wa'azo sai ga cewa na rarraba kawunan musulmi ne shine wajibi wajibi ne al'ummar musulmi su ji tsoron Allah babu wata maslaha akan raba kan al'ummar musulmi babu wata maslaha ga musulunci mm-hmm. mutum ya zo wai shi wa'azi yake kawai su wani yan bid'a su wani kafirai ne su wani mashirikai ne babu wata maslaha addini a cikin wannan al'amari ba wata maslaha addini a cikin wannan mm-hmm. al'amari din shi wannan iyaka eh. waɗanda suke ribata suke amfanar wannan al'amarin mm-hmm. su ne makiya addini su ne suke cin riba su ga su ga musulmi suna kafirta junansu sun sai sun huta eh, kamar sun samu masu ma'aikata junansu shikenan ala ayi halin Allah ya shiryar da mu abu na bakwai shine mm-hmm. shine ramsul ra'si filma wato mutum ya je ya sanya kansa ya dilmiya kansa a ruwa idan oh. mutum ya dilmiya kansa a ruwa ya je wanka a fiqihu na makaranta ahlul baiti alaihi salatu wassalam mhm. azumi ya kare amma nutsa kai a cikin ruwa din ba ana nufin kamar mutum ya je watakila wani ya tambaya ce to ya magana shawa mutum yana wanka da mm. ita mutum ya kunna shawa a samansa ko mm-hmm. eh, ruwa ya yana ta zuwa a kansa eh. a ba wannan ake magana ba misali ruwa ne a cikin ko kuma mutum ya to ana ruwan sama yana ta jika masa kai shi ma wannan ba aka ake nufi ba a abin da ake nufi ruwa yana cikin wani mazubi tawa'un hmm. kogi ne korama ce wani baho ne sai mutum ya je ya nutsar da kansa a cikin ruwan nan to da ya samu dan sanyi sanyi to wannan kuma menene ya kai shi <laughs> inda ya ji ya dulmiya kansa a wannan eh, gaba ɗaya kansa to hmm. azaman sa ya kare amma idan ya zama to a ba karo ɗaya ya sa kan nasa ba a hmm. watakila ya dan sa bangare ɗaya Oh. sai daga baya sa wani bangaren a haka a haka in aka lissafa sai a ga aidi ya sa kan mm-hmm. amma bai ta da da kaɗan kaɗan ya sa wannan bangaren ya fito da shi ya sa can bangaren to ba haka ake nufi ba ya mm-hmm. ya kansa a cikin ruwa karo guda shi ake nufi idan ya haka azuminsa ya kare san haka idan ya zama to bisa kuskure mutum mm-hmm. ba ya sane fadawa cikin ruwa kawai yana cikin tafiya sai ya subuce sai ya ji shi a cikin ruwa mm-hmm. to ba haka ake nufi ba ana nufin shi akan kansa ya ga dama ya zo ya dilmiya kansa a cikin ruwa mm-hmm. to saboda haka wannan azumin ya kare sai abu na takwas shine isalul gubaril ghaliz ila halq wato a shigar da kura mai kauri wato a ce kura ta taso kura mm-hmm. nan tana da kauri wacce ta shiga har cikin makogaran mutum to azumin ya kare amma idan da ganganci so sai abin da ya shafi a nan akwai wasu da suka yi magana cewa saboda akwai kamar a fatuwa ta sayyid ka'id mhm. za mu ga cewa da farko dai magana taba daman taba wannan har imam khumaini har sayyid ka'id da dama daga cikin mara cikin magana wannan taba kai tsaye tana karya mhm. azumi shi yasa wasu ka riskar da hayaki to wato ah, ƙura mai kauri da kuma hayaƙi amma wasu hayaƙin sai suka taƙaita akan abin da ya shafi shan taba sigari eh, ko ko shan taba a sha taba wannan shine menene yake kare azumi amma kaga fatuwa ta sai da ka'id mhm. shine cewa hatta haya sauran nau'i na hayaƙi. kamar na mota ko na moto da sauransu yawa hayakin ya taso da kaurin nan da yawa yana ta shiga wa mutum cikin makogaro sai dai in mutum ya samu ya toshe ya samu dan mm. wani mask ya ya dan hankici ko dan wani abu ya toshe hancinsa da bakinsa ta yadda abin ba zai shiga masa ba shine wasu suka yi tambaya suka ce to yanzu gashi abin da ya shafi mutane su fito ba gaira ba dalili suna neman haƙƙinsu su a ta an ya musu tiya gas hayaki ya turnike to uh-huh. wannan fa to kaga shi ma in mutum ya samu ya toshe eh, ainihin makogaransa eh. ya toshe bakinsa da hancinsa ta yadda hayakin bai shige masa ba to kaga azuminsa bai kare ba amma in ya zamanto cewa ya shaƙa din ya shiga masa cikin makogaro din da kauri to azuminsa yana karyewa illa iyaka ai ba shi ya ganganta karya azumi ba kaga ba zai fara ba sai dai rama azumi ka gani ba shi ya je kuma wani yana cewa to yanzu shikenan idan na san cewa misali ko fita muzahara ko wani abu mhm. yanzu shikenan na san cewa watakila za a fito a an taya mana tiya gas eh. so Eh, kuma ga alhalin gashi ana yin azumi yanzu sai na fita kenan to wannan kaga kai ba kai ka a zo a buga maka tiya gas ba mm-hmm. alhalin ma bai kamata a buga maka tiya gas din ba ba bisa haƙƙi aka buga maka tiya gas din ba kaga kai ba ka da laifi idan kai ba matafiyi ba ne ko kuma misali za ka zauna a gurin ne har ya kai wajen kwana goma yadda dai ya halatta gare ka kai azumi kana cikin azumin ko da wani yanayi misali aka an tiya ma tiya gas kaga ba kai ne ka ne kai ka ba kai ka je ka shaki tiya gas ba ba kai kaga dama ka sawa kanka tiya gas ba wani ne ya saka maka wannan ko da aka ce mutum ya ganganta ya sa na'am ka gani annan nan malam za mu iya tsallaka cewa ya magana su masu aiki da gari haka kan masu nika da sauransu shine duk inda ƙura za ta tashi in dai mai kaurin nan za ta shiga cikin makogaran mutum hmm. sawa'un shi yake aiki da wani abu ƙurar take tasowa ko daga wani guri ake aikin ƙurar tana zuwa ta same shi to tana karya masa azumi kawai masu aikin aya da sauransu duk wannan sai su yi kokarin su killace inda wato su rufe bakinsu da hanci ta da ƙurar ba za ta shiga musu makogaro ba yauwa idan ya zamanto an yi haka din mhm. to sai ya zamanto azumi bai karye ba amma idan ba a kiyaye din ba to azumi yana iya karyewa da mallam ina magana sa kwalli da turare mai kamshi da wasu ke ta bayani shi sanya kwalli baya karya azumi sannan haka sanya turare akwai nau'i na wasu abubuwa da aka faɗa Uh, wasu nau'i na itatuwa na turare masu kamshi da aka ce a kwatsa sance to amma mm. magana dai a takaice sanya turare oh. sanya turare ba shi da matsala ga mai azumi yauwa sanya turare ba shi da matsala ga mai azumi sai abin da ya shafi alhukuna din nan alhukuna ta janibi guda uh, akan ce a larabci akan cewa alhukuna ko uh, ka gani mhm. allura ana cewa allura mm -hmm. ana ce mata wannan to anan akan ce mata ainihin wato Uh, buga mata allura yauwa ana ce mata allura to injection kenan ko mm-hmm. da ake eh. Eh, mutum ba shi da lafiya ne a yi masa eh, allura to nan kaga malamai sun yi bayani da dama idan ya zama cewa kamar na farko kaga mutum uh, uh, a yi masa a cire jininsa Ah, idan abin da allura kamar karin irin a sa jijiya da ake kamawa a ce abin ta jijiya aka yi yauwa to eh. wannan suka ce tana karya azumi to in ta jijiya yauwa amma idan mujarradin aiwa mutum allura ne ce ba ta karya azumi idan aiwa mutum allura ne amma idan allura din nan da za a yi wa mutum a takaice dai allura idan a jijiya aka yi wa mutum tana karya azumi idan kuma allura ce aka yi wacce za ta ba wa mutum wasu wani nau'i na abinci wani sinadarin abinci ta yadda ba zai ji yunwa ba da rana fika idan aka yi masa eh. to wannan ma tana karya azumi mhm. amma in ba haka ba allura ba ta karya azumi a nan ma nan kenan eh, kafin a mamastun shi allura akwai bukatar ya tambaye likita kenan ya ji koko hmm. bayan an gama ya tambaya a ah, ya kamata ya tambaya idan babu laru idan misali allura ce za a yi ta jijiya za a yi ta ka kuma ba shi da larura cewa in ba a yi masa ba yana iya halaka ko yana iya fada wani matsanancin hali ko ciwo yana karuwa ko yana ko zai dade bai warke ba kaga in babu wannan matsala din sai ce to a bari sai bayan an sha ruwa sai a yi masa wannan allura din to wannan gashi lokaci ya yi ban san ko akwai wani kira da za ku yi don kwadaitar da al'ummar musulmi akan ake mahimmancin shi wannan wata da ayyukan da ya dace a ce ana eh, ta yi da yake a cikin akwai shiri na musamman da ake yi akan ainihin faɗan ayyuka na kowace rana a cikin wannan watan kawai fatan mu Allah tabaraka wata'ala ya haɗa kan al'ummar musulmi Allah tabaraka wata'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmai zaluncin duniya da istikbar na duniya Allah tabaraka wata'ala ka kawo mana ƙarshensa saboda alfarma annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa ala wasallam na'am akram ka Allah karba to malam sai abu na ƙarshe wanda muke so mu dan nemi ƙarin bayani shine akan shi wannan azumi da yake lokaci ya riha ya malam insha Allah muna mm-hmm. godiya sosai sai dai zama na gaban Allah ya ba mu dama insha Allah sai zama an dora to masu kallo muna fatan za ku sake ba mu lokaci za mu sake koma hutu nan dai kamar yadda aka saba kuma muna fatan za a yi shiri na musamman don ba da gudunmuwa kamar yadda aka saba muna fatan za a yi kira a yi tambaya dangane da abin da malam ya yi bayani da fatan za ku dakace mu. kan ma'aiki Ja'faru Sadiq kogin ilimi da karatu. Sanni ji kan ma'aiki, Ja'faru